This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita goma sha uku da sha tara sai ashirin da biyar da talatin da ɗaya da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da Nomad sai fara'a da Dalol da kuma niyya dukkan su a zangon FM. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saruwa da kuwa wannan dare na Litinin. To a bayan labarai muna tafi da rahoto akan rikicin da ake ci gaba da fama da shi a bakin iyakar Siriya da Turkiya. Daga Najeriya wata ƙungiya mai zaman kanta ta bayar da gudummawa ga wata al'umma a jihar Bauchi muna da rahoto. Aliyu Mustapha na Sokoto yana tafi da filin labarin wasanni to amma duka sai bayan kun ji labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ƙasar Turkiyya ta sake ƙaddamar da wani harin ramuwar gayya a yau ɗinnan Litini bayan da wani harbin da siriya ta yi ya fada kan wani yankin turkiya a daidai lokacin da sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mun ke gargaɗin yiwuwar tashin hankalin kan iyakar ya haifar da mummunan sakamako Mr. Ban ya kuma ce ya damu matuƙa da yawan shigowa da makamai da ake yi wa dakarun gwamnatin Siriya da na 'yan adawa. da kuma tasirin da tashin hankalin na siriya ka iya yi kan makwabciyar ƙasar lebanon ya jaddada kiran a warware al'amarin ta hanyar siyasa wadda ya ce ita ce kaɗai hanyar warware rikicin da aka yi fara cikin watan maris na bara wannan harin da turkiya ta kai kan siriya a rana ta shida a jere ya zo ne bayan da wani harbi ya fada kan yankin kan iyakar turkiya a lardin hatay da ke kudancin ƙasar shugaban Turkiyya, abdullah gol ya faɗi yau litini cewa mummunan al'amari fana faruwa a siriya don haka yana kira ga al'ummar duniya da ta ɗau mataki Mr. Romney ya yi jawabi yau Litinin inda ya ciki shugaba Barack Obama saboda kasa amfani da ikon faɗa a ji da Amurka take da shi a duniya wanda a cewarsa hakan ya janyo barazanar tashin hankali sosai musamman ma gabas ta tsakiya a cikin wani jawabinsa na tsawon mintuna talatin a jami'ar soji ta virginia da ke lexington a jihar ta virginia a kudu maso gabashin amurka dan takarar na jam'iyyar republican ya zargi obama da yunkurin haddasa baraka tsakanin amurka da isra'ila wannan a ta bakinsa ya kawo ci baya ga batun zaman lafiya gabas ta tsakiya tare da karfafa gwiwar manyan makiyan amurka irin su iran ya ce muddin aka zaɓe shi zai sa shugabannin iran su san cewar amurka da ƙawayenta da abokan hulɗarta za su hana ta mallakar makaman nukiliya ya ƙara da cewa ba zai yi jinkirin ƙaƙaba sabon takunkumi kan iran ba kuma zai maido da abin da ya kira zaman dindindin na dakarun musamman na jirgin ruwa mai ɗauke da jiragen sama na yaƙi a tekunan mediterranean wato tekun bahar rum da kuma gulf shi kuma a jawabin sa kan manufofin kasashen waje shugaba obama ya taɓo bajintarsa kan yaƙi da ta'addanci da kuma hallaka shugaban ƙungiyar alkaida osama bin laden mr obama ya kuma jaddada shirin na kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen iraki da afghanistan To fa'a a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Venezuela Hugo Chavez ya yi alkawarin ci gaba da manufofinsa na sassauci bayan da ya sake cin zaɓe a jiya Lahadi. Bisa ga sakamakon hukuma, Mr. Chavez ya ci sama da kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, a yayin da mai ƙalubalantarsa Henry Capriel ya sami kashi 45 cikin A ƙashin gaskiya an yi karawa ta haƙiƙa da fafatawa ta demokaradiyya a cewar Mr. Chavez a jiya Lahadi a yayin da yake jawabi daga wani dandalin benin fadar shugaban ƙasa a birnin Caracas. Venezuela za ta ci gaba da bin tafarkin demokaradiyya da kuma tsarin gurguzun bolivaria na ƙarni na 21 a cewar sa. a yayin da yake jawabi mr chavez ya rike takobi mai siffar irin wanda gwarzon gwagwarmayar karni na goma sha tara simon bolivar ya yi amfani da shi mr caprel ya amsa cewa ya sha kaye amma ya sha alwashin ci gaba da aiki ga venezuela shugaba raul castro na cuba da evo morales na bolivia da rafael correa na ecuador da christina fernandez na argentina da alexander luxenko na belarus na daga cikin shugabannin kasashen duniya da suka aike wa mr chavez saƙon taya murna mayakan al-shabab sun haramta wata kungiyar agaji gudanar da ayyukanta a ɗan ƙaramin yanki amma mai tasiri wanda har yanzu ke karkashin ikonta mayakan sun faɗi a wani jirin sakon da suka aika ta kafar twitter yau litinin cewar sun haramta kungiyar agaji ta islamic relief da ke da headquarter a birnin london al-shabab ta ce kungiyar na hada kai cikin sirri da wasu kungiyoyin da suka haramta musamman ma hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya. labaran duniya aka saurara. Tumadala Ministan yada labaru na Siriya ya ce ba haƙƙin ƙasarsa ce ta lura da tsaron bakin iyakarsa da Turkiyya ba, tunda Turkiyya ce ta ba da sansanoni da kuma hanyoyin shiga Siriya ga 'yan tawayen da ake faɗa da su a bakin iyakar. Edward Iranian ya kuma na da wannan rahoto da za ku ji a bakin Bello ga Ladanci. dakarun ƙasar turkiyya sun mayar da martani ga syria bayan barin wuta da rokoki na baya bayanan da suka fada mita ɗari da hamsin a cikin iyakar turkiyya a gundumar hace fasa a cewar jami'an ƙasar yayin da zaman ɗarɗar tsakanin makwabtan ƙasashen guda biyu ke karuwa ministan yada labarai na syria omran zabi ya ce damascus ba ta da hannu a batun tsaro na bakin kan iyakar ليس أحدا من سوريا هو مسؤول عن توتير الحدود ya ce ƙasar turkiya ce take da alhakin kula da tsaron bakin iyakar ba siriya ba saboda ankara wato gwamnatin ƙasar turkiya ta bar 'yan tawaye sun kafa sansanoni kuma suna ratsowa zuwa cikin siriya da yawansu daga wurare da dama ta bakin iyakar ƙasar a kwanakin da suka gabata Yau Litinin babban sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban mun ya yi gargaɗin cewa fitinar da ke kara muni a bakin iyakar Siriya da Turkiyya za ta iya haddasa lamari mai hatsarin gaske. Mr. Ban ya kara yin kiran da a warware rikicin nan ta hanyar siyasa hanyar da ya ce ita ce kaɗai mai nagarta ta warware wannan rikicin da aka fara tun watan Maris na bara. Hilal Krishan mai koyar da ilimin lugar siyasa a jami'ar Amurka da ke Beirut ya ce duk da cewa Siriya za ta so ta faɗaɗa rigimarta zuwa ƙasashen makwabtaka, bai yi tunanin an harba rokokin zuwa tsallaken iyaka da wata manufar ta neman tayar da faɗane ne ba. The Syrian army is retaliating mostly using mortars Mortars are not very accurate. I don't really believe. Dakarun Siriya na mayar da martani ga hare-haren 'yan tawaye ta yin amfani da rokoki. Ba koyaushe ne rokoki ke zuwa daidai inda aka harba su ba. Ban yi tsammanin cewa Siriya tana ƙoƙarin tsokanar Turkawa ne ba. babu ta yadda za ka kaucewa faɗowar kwansan bam ɗaya ko biyu a cikin ƙasar turkiya saboda akasarin faɗin da ake yi ana yin sa ne a bakin iyakar a yau litinin sojojin gwamnatin syria sun ci gaba da yin lugudan wuta a kan yankunan da ke hannun 'yan tawaye a birnin homs cibiyar rikici da kuma wasu sassan kasar a wannan farmakin da babu alamar tsagaita wuta a cikinsa an kai farmaki ta sama da kuma ta ƙasa akan wasu gundumomin da ke wajen damascus babban birnin ƙasar haka kuma mayakan 'yan tawaye sun baiwa hamata iska da sojojin gwamnati a lardin idlib kusa da bakin iyakar da turkiya kowane bangare na yamna ikon mallaka wasu wurare da ƙauyuka da ke nan wajen Ƙungiyar sa ido kan kare hakkin bil'adama a kasar Siriya ta 'yan adawa mai cibiya a kasar Ingila ta ce an kashe mutum fiye da 60 a faɗin da aka gwabza yau litinin a faɗin kasar ciki har da 20 a ladin da ra'a na kudancin Siriya lokacin da dakarun gwamnati suka farma shi garin Karek. A yanda aka ci gaba da gwabza faɗa madugun majalisar mulkin ƙasa ta 'yan tawaye Abdulbasir Sa'ida ya faɗa wa gidajen talabijin na larabci cewa nan ba da jimawa ba ƙungiyarsa za ta gana a Qatar domin tattauna wasu shirye-shiryen siyasa. سنبحث في مختلف المبادرات في مختلف الحلول التي لابد أن نوحد الجهود والرؤية على قاعدة sai da ya ce majalisar za ta nazarci dukkan shawarwarin da za a gabatar kan tebur domin haɗa hancin kokarin da ake yi tare da tsara wa'adin siyasa na wucin gadi ya ce jami'an gwamnati da suka canza sheka suka komo bangaren su kun ba su da alhakin kashe mutane suna iya shiga cikin waɗannan shawarwari sai da ya ce wanda yake cikin wannan gangami na tayar da kayar baya tan farko shine ya kamata ya jagoranci hukumar mulkin siyasa ta wucin gadi a ranar asabar ce ministan harkokin wajen turkiyya ahmed davutoglu ya ce mataimakin shugaban siriya faruk al-shara'a yana iya jagorancin gwamnatin rikon karya. gaida Bello Galadanci. Wata ƙungiya mai zaman kanta a jihar Bauchi ta bayar da agajin gyaran hanya ga wata al'ummar da ruwan damuna ya katse daga babban birnin jihar. Ga Abdulwahab Muhammad da karin bayani. Wata kungiya mai zaman kanta da ke tallafawa al'umma a Najeriya a fannin kiwon lafiya da kuma matasa mai suna Youth and Adolescent Health Initiatives and Counseling wato yahik a takaice ta ba da tallafi wa al'ummar ƙauyen bojinji ta hanyar samar musu da kayan aiki domin gina hanyar su ta yanke wanda a sanadiyarsa ba sa samun damar zuwa cibiyoyin kula da lafiya domin neman magani ga dai abin da sarkin ƙauyen bojinjin ke faɗa kan wannan aikin hanyar ni ne sarkin bojinji ibrahim sabili da wannan aiki shi ke bamu dama yadda mutanen garin bojinji da waɗansu ba ima za su iya shigo muna mika mu a gwamnati ka taimaka mana sabili da wannan aikin hanya daga zaran damina ya riga ya shigo mu mutanen bojinji mu da hanya idan mara lafiya ya samu mara lafiya sai dai an ɗauke shi ko a makara amma mota ba ta shiga shi ne muke mika kukan mu gwamnati ta taimake mu duk shekara sai mun yi aikin hanyar nan saboda da wannan aikin hanyar shi ne muke dan dama dama sa muna da garurukan da suke bayan bojin da yawa muna da gilliri muna da runde muna da makera muna da waya muna da dusi da kimni duk waɗannan hanya sarkin bauchi ma wannan hanyar hanya ta ta zuwa gonansa ita ne wanda take zuwa kan giwa project mun samu tallafi tallafi daga kungiyoyi ita kungiyar yahik abinda suka tallaba mana sun tallaba mana ne da su hulbaro su diga da tebur duk sun kaka mana da shi muke wa'annan ayyukan don mu ji daɗin bunkasa wannan aiki namu mu ji daɗin bin hanyar nan akalla muna da mutane sun wuce dubu biyar ana shugaban kungiyar ita ma dai ta yi bayanin dalilin da ya sanya suka tallafa wa mutanen ƙauyen. Sunana Dokas Polycarp. Ni ce shugaban wancan wannan kungiya wanda ake kiranta YAHIC wato Youth and Adolescent Health Initiative and Counseling. Me yasa kuka zo kuka ga wannan tallafa ma wayannan mutanen ƙauyen wannan bojin? Gaskiya ko to abin da sa muka duba na hanya domin idan ka duba matsalolin da mu muke da shi wanda yake adaban mutanen al'umma da ya sa ba sa iya fita su je neman jinya a inda ya kamata hanya yana ciki zai yiwu suna da shirin su za su kai mutum a asibiti amma kuma kaga hanya ya zama cika to shi yasa yana da kyau su yi aikin hanya domin ko da sun samu ah, matsala na jinya kaga ba su samu matsala na fita ba to saboda haka su ma gwamnati za su iya su tallafa kaga mu kuma mu karan kanmu tunda kungiya ne masu zaman kanmu duk lokacin da muka samu wata tallafi yawa wanda za mu iya tallafa musu ta wannan hanya din za a iya taimaka musu matasan ƙauyen su ma sun bayyana farin cikin su kan wannan aiki a gaskiya samun wannan hanya zai taimaka mana kwarai sosai sabila da wannan gari gari ne mai al'umma da dama muna da garuruka wajen guda biyar a gaba da mu to wannan hanya idan ba mun yi an yi wannan aiki ba ba za mu samu mu rika yaran mu asibiti suna samun magani ba muna nan ba wuta kilomita ba hudu ba da cikin garin Bauchi amma ba mu da asibiti ba mu da hanya to fita da mu yayan mu asibiti din yana ba mu matsala matuka shi yasa sai muka ce muka yi kokari muka nemi wannan kungiya ta yi ta zo ta tallafa mana samuwar irin waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu na gida da kuma na ƙasashen ketare abin ayaba ne abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To madalla masu sauraro ga na Sokoto da filin labarin wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin labaran wasa na wannan litinin za mu gaya muku kasashen da za su shiga gasar cin kofin kalubalenka na matasa a shekara mai zuwa Allah ya kai mu. Za mu ji dalilin da ya sa FIFA ta kwace wasu Sudan makin da ta samu ta baiwa wata kasa Wani dan siyasa Liberia ya ce za su baiwa 'yan wasan ƙasar su dala dubu ɗari uku idan sun ci Najeriya. Sannan yau ma Murtala na tafi da sakamakon wasannin ƙasashen Turai. jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ko a sabon shirin labaran wasanni to a yanzu dai mun san ko waɗanne kasashe ne za su je gasar cin kofin kalubalen ka na matasan afirka 'yan kasa ga shekaru 20 na shekara mai zuwa kuma dukkan kasashen da za su je in ka cire guda ɗaya tilau a hadin wato jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kinshasa duk sun saba zuwa wannan wasa ɗin ita ce kongon kawai bata taba zuwa ba sai a yanzu yanzu bayan da aka kammala wasanni guda biyu ta fito fili cewa kasashen da za su yi waɗannan wasannin sun hada da benin da misira da gabon da ghana da mali da ita congo din da kuma nigeria wanda suka samu cincinta shiga cikin wannan gasa din wacce za a yi ta a ƙasa algeria daga 16 zuwa 30 ga watan maris na shekara mai zuwa din ta 2013 wannan abin ya fito ne daga wasannin da aka yi a baya wanda ya nuna cewa gaban ta ci burkina faso biyu da babu morocco ta ci ghana uku da ɗaya da ita jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ɗin ta kwankwasa wa kyamaru ci hudu da ɗaya mali ta kwankwashi ita ma zambia da ci uku da babu haka senegal ita ma ta bari benin ta bi kanta amma duk da haka senegal ɗin ce ta samu shigewa najeriya ma bata yi wa afirka ta kudu da kyau ba domin ci uku da ɗaya suka yi musu yayin da angola da misira kuma suka yi ba kare bin damu amma duk da haka ita dai angola za ta samu ta shige to a haka ake saboda haka su wannan kasashen da muka faɗa su ne za su tafi wannan gasar ta matasa 'yan kasa ga shekaru 20 na kasashen afirka a ƙasar algeria shekara mai zuwa idan allah ya kai mu. kwamitin ladabtarwa na babbar hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta kwace makin biyu wato ta kwace nasarar kai da sudan ta yi akan zambia na yi ma ita zambia din ci da babu a gasar neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2014 wanda za a yi na gaba da shekaru biyu masu zuwa to me dalilin kwace wannan makin an ce ita kasar sudan din ta shiga da wani dan wasa da shekarunsu suka wuce mai sharin wanda bai cancanci ya wasa ba a gasar ko kuma a karan da suka yi da kasar zambia din shi sa shi kwamitin ladabtarwa din ya ba da sanarwar cewa saboda su 'yan sudan sun yi amfani da wani dan wasa da ake kira sayif ali wanda bai kamata yawa na wasan ba da aka yi na ran biyu ga watan yuni a khartoum shi yasa yanzu ta ga cewa wannan cin da sudan ta yi ma zambia na haram ne ba na halal ba ne kuma ko can farko ma ita zambia din ta riga ta fito ta shigar da kuka da kara na cewa bai kamata a bar sudan haka dan ba tunda wannan dan wasan ko bayan yawan shekarunsa an ba shi katuttuka ba su da iyaka na yin laifuffuka a wasannin da suka yi ciki har da wanda suka yi inda zambia din ta ci sudan a cikin watan fabrairu da ya gabata to saboda haka yanzu ita hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta ce waccan nasarar da sudan ta yi babu ta saboda haka maki ukun da ya kamata a ce sudan ta samu an kwace an bai wa zambia su wanda sa zambia din kuma ta yi amfani da wannan ta samu shigewa a wasannin ta na gaba. tuma da lato yanzu lokaci ya da ya kamata mu hannun taku ga murtala faruku sanyina domin ya ga mana da ta kaya a wasannin kasashen turai da aka yi a karshen makon nan. cristiano ronaldo da lionel messi sun nuna wa juna taurarin su na haskawa sa'ad da manyan club club su biyu wato barcelona da real madrid suka kara da juna a gasar la liga ta kasar spain a ƙarshen mako a filin wasan barcelona din na new camp Real Madrid ce ta soma jagorancin wasan sa'ad da shahararren dan wasanta Cristiano Ronaldo ya saka kwallo a raga a minti na 23 da soma wasan to sai dai Lionel Messi na Barcelona ya daidaice wasan lokacin da ya farke cin a minti na 31. Lionel Messi winning bravely. Wasan ya canja bayan dawowa hutun rabin lokaci sa'ad da Messi din ya ƙara jefa ƙwallo a raga ta hanyar bugun free kick a minti na 61 wanda ya ɗora Barcelona a gaba. To amma takwaransa na Real Madrid Ronaldo ma ya ƙara ci na biyun bayan minti biyar wanda ya sake daidai ce wasan ta kuma ƙara she a kunnen doki biyu da biyu. It's 2 2. Just as Barcelona were threatening to get a hold of the game, Real Madrid recover. Duk da dai sun raba maki a wasan, Barcelona wacce wannan ne karon farko da ta kasa cin wasanta a gasar ta La Liga a bana, ita ce ke jagorantar teburin gasar da maki goma sha tara, to sai dai tana fuskantar barazana daga atletico madrid da ke binta ita ma da maki goma sha tara bayan da a ƙarshen mako ta doke malaga da ci biyu da ɗaya ita kam real madrid tana ta biyar ne akan tebur da maki goma sha ɗaya ƙasa ga real betis ta hudu a tebur da maki goma sha biyu bayan da ta doke real sociedad da ci biyu da nema da kuma malaga ta uku a tebur da maki goma sha hudu duk da kashin da ta sha a ƙarshen mako To bari mu koma kuma Ingila a gasar Premier inda Chelsea ta ci gaba da ɗare teburin gasar da maki goma sha tara bayan da a ƙarshen mako ta lallasa Norwich da ci hudu da ɗaya. Manchester United ta ɗago sama a teburin gasar inda ta koma ta biyu da maki goma sha biyar bayan da ita ma ta bi Newcastle har gida ta doke ta da ci uku da nema. Mai rike da kofin Manchester City ma tana da maki goma sha biyar to amma ita ce ta uku a tebur bayan da ta doke Sunderland da ci uku da nema. Arsenal ma ta doke West Ham da ci uku da ɗaya to amma tana a mataki na bakwai ne akan tebur da maki maki goma sha biyu tottenham ta doke aston villa da ci biyu da nema a gasar serie a ta kasar italiya kuwa juventus ta bi siyana har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya napoli ta doke udinese da ci biyu da ɗaya pescara ta sha kashi a hannun lazio da ci uku da nema ac milan ma ta ji jiki daga makwabciyarta inter milan da ci ɗaya mai ban haushi juventus ce dai yake ci gaba da jagorantar teburin gasar ta serie a da maki goma sha tara mai bin ta ma napoli tana da maki goma sha tara ne yayin da ta uku da ta hudu a tebur wato lazio da inter milan suke da maki goma sha biyar biyar kowannensu murtala faruk sanyin na murar amurka a sokoto nigeria to gaishe ka murtala to sai kasar liberia inda shugaban kwamitin haɗa kan mutane da ƙarfafa musu gwiwa na ƙwallon kafa na ita wannan ƙasa ɗin ya ba da sanarwar cewa sun haɗa hancin dala dubu ɗari uku da za su bai wa irin su na lone star idan su 'yan wasan liberia ɗin suka samu galaba a wasan da za su yi da nigeria in allah ya kai mu jibiran asabar ɗin mai zuwa wato sha uku ga watan nan a kalba a can nigeria ɗin mai wannan magana shine edwin snow wanda ya bada wannan sanarwa a bakin haraba da kwatar wasan kwallon kafar liberia din da ke can Robia. Yadda ya ce wannan kudi an tanade shi ne domin ya zama abin karfafa gwiwa ga su 'yan Lons din saboda su samu dama su yi nasara akan najeriya wanda kuma zai ba su damar su tafi wasan su na farko na cin kofin nations cup na farko tun shekarar 2002 wanda kuma in sun je din shine zai zama na uku da suka taba halarta sannan kuma shi mr snow din ya ce wannan kudin dala 300 din ita shugabar liberia din ellen johnson wato ita ce za ta ba da kashi 50 cikin 100 nashi rabin kudin kenan yayin da su kwamitin za su hada hancin rabin kudin jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata a madadin murtala faruku kusan yana da ya kuma na rahoto daga sokoto aliyu mustapha sokoto ne a washington yanzu kuma lokaci na jin sharhin muryar amurka da zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin amurka al'amura na ƙara taɓarɓarewa a siriya yayin da gwamnatin shugaba bashar al-assad ke ci gaba da yakar al'ummarta Ƙarin gawarwaki na ci gaba da cika asibitoci kuma ‘yan gudun hijira sai ƙara barin gidajensu suke suna kwarara zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar inji sakatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a ƙarshen watan Satumba lokacin da take buɗe taron ƙawayen Siriya. Ta ce ba abu ne a ɓoye ba cewa duk ƙoƙarin da muka yi a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya don a samu ci gaba kan al'amuran Siriya ya ci tura Amma fa Amurka ba za ta ci gaba da sa ido ba kawai. Muna ɗaukan sabbin matakai dangane da ukubar da mutanen Siriya suka shiga. Za mu taimaka ma 'yan hamayya yayin da suke ƙoƙarin kafa demokradiyya da kuma mai da gwamnatin ƙasar ta Siriya saniyar ware. We're supporting civilian opposition groups as they begin providing essential services. Reopening schools. Muna goyon bayan ƙungiyoyin fararen hula masu hamayya yayin da suka soma ba da ɗauki suna buɗe makarantu suna sake gina gidaje da aikata wasu abubuwan taimaka ma rayuwar mutane. Ma'aikatan gwamnati da suka sadarka da kansu suna aiki tukuru wajen kare cibiyoyin gudanarwa na ƙasar ta Siriya su kuma raba su da halayen cin hanci na gwamnati. A waɗannan wurare, muna ganin bulowar sabuwar ƙasar Siriya mai ‘yanci. Amurka tana mai da ƙoƙarinta kan goyon bayan jaruman Siriyawa da suke shimfiɗa harsashen wanzar da kyakkyawar tafarkin demokradiyya. Sakatariya Clinton ta sake sanar da ƙarin taimakon dala miliyan talatin ma Siriya domin sayan abinci da ruwa da gudu da kuma magunguna da ake buƙatar su tukuru don taimakar mutane da ke cikin matsala sakamakon rikicin ƙasar. Za a ba da taimako ga waɗanda suka fi buƙata ko menene siyasar siyasarsu. Haka ma Amurka za ta aika da dala miliyan goma sha biyar ta taimaka ma ƙungiyoyin fararen hula masu hamayya. A fuskar demokradiyya Amurka tana ƙara matsa lamba ma gwamnatinsa Assad tana ƙara mai da ita saniyar ware tana kuma faɗaɗa takunkumin kan ƙasashen da ke taimaka ma gwamnatin Siriya da kayan yaƙi da na sadarwa, in ji Sakatariya Clinton. Amurka tana ci gaba da duk hanyoyin tunkarar lamarin Siriya, tana ba da taimakon jin ƙai da taimaka ma fararen hula 'yan hamayya da kuma ƙara matsawa gwamnatin. Mu tsaya tare mu goyi bayan Siriyawa da ake da aƙida daban, in ji Sakatare Clinton. Kada mu yi tababa da haɗin kanmu da ƙarfin zuciyarmu yayin da muke ci gaba da yin duk abin da za mu yi iya yi mu kawo ƙarshen zub da jini mu kuma tabbatar ma Siriyawa rayuwa mafi dacewa nan gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tuma da kada a shafa da cewar ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka daga birnin Washington DC kafin mu karkare shirinmu na wannan daren ga Ibrahimu nan da labaru amma takaici. thank you Ƙasar Turkiyya ta sake ƙaddamar da wani harin ramuwar gayya a yau ɗinnan Litini bayan da wani harbin da Siriya ta yi ya fada kan wani yankin Turkiyya a daidai lokacin da Sakatare Janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ke gargaɗin yiwuwar tashin hankali kan iyakar ya haifar da mummunan sakamako. Mr. Romney ya yi jawabi a yau Litinin inda ya ceceki shugaba Barack Obama saboda kasa amfani da ikon faɗa a ji da Amurka ke da shi a duniya, wanda a cewarsa hakan ya janyo barazanar tashin hankali sosai musamman ma a gabar ta tsakiya. Shugaban Venezuela Hugo Chavez ya yi alkawarin ci gaba da manufofinsa na sassauci bayan da ya sake cin zaɓe a jiya Lahadi. bisa ga sakamakon hukuma mr chavez ya ci sama da kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a yayin da mai kalubalantarsa henry chaparral ya sami kashi 45 cikin 100 mayakan al-shabab sun haramta wata ƙungiyar agaji gudanar da ayyukanta a ɗan ƙaramin yanki amma mai tasiri da har yanzu ke ƙarƙashin ikonta masu sauraro da takardattun labaran muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai da safe gobe idan Allah bangiji ya kai mu karfe shida agogon Najeriya da Nijar karfe biyar agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci a madadin saura boka aiki musamman ibrahim ka almasi garba da julie gresham wadda ta kula da na watsa shirye-shirye da kuma injiniyan mu a wannan daren ibrahim alfa ahmad daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.